يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كبر باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمه na littafin sunan turmuzi ko jami'in turmuzi na al'imam abu isa Muhammad ibn Isa a Turmus wanda muke gabatarwa wannan masallaci ta Masjidu Salafiya a wannan unguwa ta Jugwal a garin jihar Borno mun gabatar da karatuttuka tara ko yau shine karatunmu na goma muna daren lahadi daren goma sha ɗaya ga watar jama'a da nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai daren ashirin ga watan uku watan maris miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida karatunmu na baya mun yi babin casa'in da bakwai casa'in da shida ko mun tsaya hadisi na ɗari da ishirin da tara yau za mu tashi babi na casa'in da bakwai kenan hadisi na ɗari da talatin karatunmu da ya gabata mun tattauna mas'aloli na haila da kuma damul istihaba jinin cuta da rikice-rikice da muka samu a ciki mun tattauna akan hadisin mafi bintu abi ubaish da zainab bintu jahshin da hamna bintu jahshin da ummu habiba bintu jahshin da yadda muka saita hadisansu da wayannan mas'aloli daban-daban yau za mu tashi babun ma ja'a fil haidi annaha la taqdi as-salah babin abin da ya zo na cewa mace mai haila ba za ta biya sallah mace mai haila lokacin da take da haila ba za ta yi sallah ba ku ja mana kofa idan hailar ya wuce ba za ta rama sallah imam turmuzi yace حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد an ayyuba an abi kilaba an mu'aza anna imra'atan sa'alat aisha wata mace ta tambayi aisha ummul mu'minina qalat ga abinda tace a taqdi idana salata hal yaran da suka rufe gaba daya a tagzi idana salataha ha, ɗayan mu za ta biya sallar a tagzi ihdana salataha shin ɗayar mu za ta biya sallarsa ayyama mahidha na lokutan da take haila kun ji wata mace ta zo ta tambayi Aisha ta ce idan mace tana haila sai ba ta yi sallah ba sai hailar ya tsaya shin za ta biya sallolin Shi ne tambaya sai faƙali sai aisha ta ce a haruri ya anti a haruri ya anti ke ba haruriya ce me ce ce ba ya ko ka ce tana nufin ke ya ce yawwa ke khawari da ce ku rufe mana wannan yana da sosin na ya duk ba kuma yan tashi za ku ke ba haruri ya ce ke ba khawari ya ce ke yar tasiri ce duk zai ɗauki wannan a haruri ya sun anti eh a rufe mana kwanan yana da sassan namu da yawa a haruri, haruriyatun anti ku rufe shi kawai yana ɗauka hankali a haruri, an anti shin ke ba haruriya ce ya ce ba haruriya mala ya ce abin da ake nufi sunan wani gari ne ko wani wuri ana ta wasa harura harura asalin nisan wurin tsakaninsa da garin kufa na ƙasar iraki mil biyu ne wa'inda suka fito a mazan khawarij a wancan zamanin kenan wa'inda suka amsa sunan boko haram a yau kaga yanzu kama boko haram a yau sun je su yi sansanin su a sambiza to na zamanin can da suka bayyana su sun je su yi sansanin su a wani wuri ana kiransu harura sun kai dubu nawa ne a wurin har abdullahi na abbas sai dai mukabala da su dubu nawa suka tuba sauran dubunnan kuma ali sai na ali ya musu wuta ya kakkashe su to ita wannan matar to dama kafin ini sa kun ga kamar da ne su ba su yarda idan mace tana haila ta bar sallah don kafin su ba su yarda da hadisi ba su yarda da hadisi ba sai qur'ani qur'ani kuma yace kar a kusance ta ne tana haila wala taqrabuhunna hatta na bai magana sallah an gane ko bai magana sallah ba yawa ba duka ba ba ya yawa kun gane ko abin da aka yi kenan su kuma hawarijai khawarij su ko in mace tana haila ba za ta yi sallah ba shi amma in halar hailar ya tsaya dole ta yi sallah ka zo su yan zafin kai ne ai <laughs> su yan zafin kai ne sun yarda tana haila ba za ta yi sallah amma in hailar ya tsaya dole ta biya sallah in ba ka mai ta mai imani in ba ka tsada wani abu shi yasa ai yanzu kai ma idan mutum ya zo maka tambaya sai ka sake masa tambaya da yanzu ya zo ya ce maka amma ya halatta mu shiga boko kuwa na za ka ce masa boko haram ne kai ya sa ta zo ta ce wa aisha shin mace mai haila in ta ya tsaya za ta biya sallah ne

wannan hadisin imam bukhari da muslim su rawaito qala abu isa hadha hadisun hasanun sahih wa an aisha min ghairi wajhin an rawaito daga wajen aisha ba ta fuska ɗaya ko biyu ba أن الحائض لا تبدي الصلاة ما جميع حيلة بلا تبياني با صلى وهو قول عامة الفقهاء شنو مجرد جبائي ما لم تكيو لا اختلاف بينهم babu tsakanin babu sabanin tsakanin su fi a cikin cewar annal haidha la tanzu sala mace mai haila ba za ta biya sallah eh, sorry annal haidha lalle mace mai haila so soma za ta biya mai azumi ta bi sala ba za ta biya sallah ah, a shi yasa anan mai tuhfa yake cewa imamun dawo yace abin da Sa'a ita ce ke yar haruriya ce ke khawarija ce domin su khawarij yujibuna alal ha'id qada as-salat al-fa'ita fi zaman al-ha'id suna cewa dole ne mace mai haila ta biya sallar da bata yi ba a lokacin da take haila ba wani kuma sun saba wa annabi sun saba sahabbai sun saba duk malamai ta kafin nan abubuwa guda biyu yana da kyau mu kawo su abu na farko da sanadin haila me yake kawo haila akwai wani bayani wanda yake bayanin abin da yake kawo sanadin haila amma isra'iliya ne ƙarya ce wai lokacin da annabi adam da hawa'u suka ci ce, sai annabi adam da ya ci bai haɗe ba sai ya tsaya masa makogoro shi ne makogoro kwanaka da muke da shi wannan itacen ne a nan ba shi ba ita kuma hawa'u da ta ci ta haɗe shi ya sa mata suke haɗe mu ma da annabi adam ya haɗe na kai ma za ka yi haɗe to wannan kinsa ce isra'iliyar ƙarya ne ma an zala lafu bi hamin sultan an gane ku. domin akwai hadisi in ban manta ba ko bukhari ko muslim aisha radiyallahu anha tana haila da tana zaune haila ya zo mata sai take nuna ta kai cinta don zuwan jinin sai annabi ta kada ki daga hankalin wannan abu ne katabahu Allahu ala banati adam Allah ya wajibta da shi ya kaddara 'ya'yan annabi adam mata su yi shi amma a ce wai don itace in don itace mace ma za ta yi haila ai annabi adam ma ya haɗe don ba a kala min ha su dukkan su ne sun ci yanzu ka ci ko sai ka baka haɗe shi ba kai ta bar zama gogoro sai ka zo ka ce mana ka ci ko aya ba a kala sun ci shi yasa illar da ya faru ya same su duka fa badallahu ma sau'atu kowa sai tufafin cikin da ya zube ya zama tsirara ita ma aka sai ya yi mata shi ma aka yi mata to ga alamar dukkan su sun me dukkan sun ci eh, alamar dukkan sun ci sai ko abu na biyu magana ta ƙarya ta biyu sai suke wai annabi adam yana tare da hawa sai haila ya zo mata sai annabi adam ya ce jini fa ya zo mu sai hawa'u ta ce to sai annabi adam ya ce to ki tsaya in gaya mala'ika jibril ya gaya wa Allah da mala'ika jibril ya zo annabi ya gaya wa mala'ika jibril ya gaya wa Allah sai Allah ya ce to ka ce da ita tabar eh, tabar sallah tabar azumi tabar sallah tabar azumi ana nan sai haila ya tsaya da haila ah, sorry wani ba lokacin azumi ba kaga ta bar sallah ko sai ya haila ya tsaya hawa'u ta ce to ya zai da sallah sai annabi ali ya ce to ki bari in malaka jibril ya zo zan gaya masa gaya Allah mu ji amsa da aka gaya wa Allah sai Allah ya ce ba sai ka yi ana nan sai ta zo haila ya zo mata da wacce azumi sai ta ga annabi adam haila ya zo sai ya ce ki bari idan annabi adam ya so idan malaka jibril ya so ko ya ga masa gaya Allah da malaka jin da yazo da aka wa Allah sai Allah ya ce to kafa ya da hailar ya tsaya sai hawa ta ce to yayi batun biyan azumi na annabi adam a nan sai ya kankan ba bai ce bari malaka jin ya yazo ba sai ya ce to tun da sallah ma an ce kar kirama azumi ma kawai ki bari kar kirama sai Allah ya ce to za a yi mari ga malam masallaci to azumin da ke wace ba yanzu mai haila za ta biya azumi za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah wannan magana da daɗin ji amma bai inganta ba kawai Allah ne ya tsara kayansa mai shar'anta abin da ya ga dama ya ce ta biya sallah ta biya azumi amma kar ta biya sallah hikimar da yake ciki shine shi azumi ba ko da yaushe ne in sai haila bi ta ba bashin azumi ba sai ramadan ko ba ka bane amma kuma kaga sallah duk lokacin da ta bar haila ta mi da to ra'ayanta za ta biya sallah ko da yaushe tana cikin wahala da shekara za ta yi haila sau sha biyu kowane wata sau ɗaya misali hailar ta kwana shida shida ka kenan kowane tsayawar haila sai ta biya salloli biyar biyar biyar sau shida har talatin za ta biya salloli talatin da yawa ka gani ko kuma ka ce raka'a sha bakwai sha bakwai har na kwana shida ka goma goma na kwana shida eh, raka'a sannan kuma eh, ga kuma bakwai eh, goma goma na kwana shida sittin ga bakwai na kwana shida kaga arba'in da kaga wajen sallah raka ɗari da abu za ta ce kaga za ka wahala shi yasa aka ce sallar kada amma azumin ba azumi ma ta tsira mai wanda shi ne maganar da ya rage ana saboda haka jama'a idan mace tana haila ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba amma in haila ya tsaya za ta biya azumi ba za ta biya sallah to idan mace tana haila da mu da me aka hana aka haramta tana haila sallah daya azumi da ba zai kusance ta ba saki to ba zai saka ba ya saka ya saki bidiya kuma ya saka hudu ci gaba dawabi افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تدخل za ta yi da an gane ku hawa wannan kenan sai mu da babin gaba babu ma ja'a fil junubi wal ha'id annahuma la yaqra'ani al-qur'an babin abin da yazo mai haila da mai janaba ba za su karanta al-qur'ani babin da yayi wannan magana na wancan littafi ya samu إمام الترمذي حدثنا علي بن حجر والحسن ابن عرفة الحسن ابن عرفة ibn yazid al-abdi dan kabi eh, eh, eh, shi wannan ah, muhammad al-hasan ibn arafa yana da yara goma maza goma mazan nan duka sai da ya takwara mu bashari da biljanna goma ya fi yara goma ba wai na fi wanzu shi da aljanna su goma ba sai da kowanne ya musu takwara a yaran su goma cikin shine al-hasan ibn arafa ɗaya daga cikin marwaita hadisai قال حدثنا حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من mace mai haila mace mai janaba ba za su karanta komai na alkur'ani me ce hadisin me matsayinsa babu me yace munkar da'if in ga menene hadisul munkar ne hadisin da wanda ba adali ba ya ruwaito ya ci karo da hadisin adali saboda haka wani hadisi ne munkar cewa mace mai haila da mace mai jalaba ba za su taɓa karanta alkur'ani ba kwata-kwata to yanzu mun samu hadisi ko ba haka ba sai dai hadisin da ibi ne bai inganta ba ko ma hadisi ne mun kai a me yasa wani kene ya nuna da mai haila da mai janaba ko min kankantar ayan qur'ani ba za su karanta ba ba za ta karanta aya ɗari ba ba za ta karanta aya ɗaya ba ba za ta karanta dogon aya ba la yari wallazi na amuru za ta dayan fi bidaini ba za ta karanta mafi gajartan aya mai harafi uku thumma nazar mai harafi biyar ba za ta ce alif lamin ba ba za ta yi mai harafi biyu ba ɗaha balle kaf ayin swati ayyawa yau ce ba za ta karanta ba amma su inganta an gane ko me yasa ya zanto hadisul munkar shan mubarak kafori ya ce domin hadisai da yawa sun zo jama'a akan mace mai haila mace mai janaba ba za su karanta qur'ani ba amma duk hadisan ba su inganta suna da yawa amma duk ba su inganta wannan ce qala wa fil babi an ali a babi an samu hadisi daga aliyu hadisin sayyidina ali wai shine wanda annabi sayyidina ali ya ce kana sa yuqra'un alquran ma lam yakun junuban annabi yana karantar da mu alqur'ani amma in ba shi da janaba to shi ma dai wannan hadisin da ifi da yifi to yanzu kenan mun fara ji an ka hadisai biyu akan rashin halaccin mai haila ko mai janaba su karanta alqur'ani sai dai duka hadisin ba su inganta ba a biyu da muka samu قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الناس عن ابن عمر عن عن النبي قال لا تكره الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا suka ce wai mace mai haila da mace mai janaba su wa'annan da aka kirga sun ce mace mai haila da janaba ba za su karanta alkur'ani amma su sun rangwanta sama da wa'ancan illa farafal aya sai dai wata bangare na mai aya fata ta sha'u sha'una illa an yasha Allah a wani bangare na aya ina mata an gane إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ودائمة من الذين معك هو واحد يجي سيدي كرت wani bangaren aya ba aya an gane ku wal harfa ko karanta harafi na aya inna allah sai shuru <laughs> ko wata harafi wala bai zalika da makamanta wa rakhasu amma siran gwame lil junubi ga mace mai janaba wal haid da mace mai haila fi tasbihi fi tasbihi wa tahlil da hailala ya halata su ce subhanallah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah an ba sauran zikirai za a yi amma karanta alqur'ani قال وسمعت محمد بن اسماعيل يقول ان اسماعيل بن عياش يروي عن ال الحجاز واهل العراق ahadisa manakir naji muhammad ibn isma'il muhammad eh, eh, imam al-bukhari yace lalle isma'il dan ayyash wanda ya karan ya ka hadisi ibn umar cewa mai haila da mai janaba ba ya da su karanta qur'ani ba inji imam al-bukhari yace inji imam al-bukhari yace ah, yace da imam al-bukhari yace ita zo mu da fatul bari yake cewa ya ji eh, imamu bukhari ya ce shi abu ayyash yana ruwato hadisai daga mutane da mutanen iraki daga mutanen hijaz da iraki hadisai manakir ka annahu ba afar wa yadu anhu fi ma yanfaridu sai imam bukhari ce da hadisi da isma'il ibn ayyash ya muddin ban da shi ba a ja bakin kowa ba to hadisu bai inganta da kana karba to wanda shi ya roto babu za karba ba wa qala ta inna ma hadith isma'il bin ayyash an ahli sham wa qala ahmad ibn amma in ya rawaito hadisu da mutanen sham zaka amma da mutanen hijaz daga mutanen iraki ko shi kada ya roto ba ka wa qala ahmad ibn hanbal isma'il bin ayyash aslahu min wa li baqiyya shi isma'il bin ayyash ma ba gwanda gwanda shi akan baqiyya Wani baqiya ga baqiya kuma ahadithu manakir yana da hadisai mu karai al istiqar qala abu isa haddathani bi zalika amma ibnu hasan ala sami da amma ibn hanbal yaqulu zalika yanzu imamu tumsi yayi babin mace mai haila da mai jaraba da miji ko mace ba za su karanta alqur'ani ba amma ya kawo hadisi shi da kansa ko ya yanke hukunci da hadisan masu inganta ina fata an gane to yanzu hadisan da malami ya kawo cewa mai haila da mai janaba sai ka goya da mai jinin biyu ba za su ba za su karatu da alkur'ani ba to hadisan ba su inganta ba to bari mu ji me malamai suka faɗa ne game da mai haila za ta da mai janaba za su taba alkur'ani ko ba za su taba ba imam al-khattabi ya faɗa hadisi na fikihun da ya karantar da mu mai janaba da mai haila ba za su karanta alkur'ani ba don me domin karin da yake damun su kari ne mai nauyi don haila da abu ne mai nauyi yana hana sallah yana hana azumi yana hana dawafi haka kuma janaba yana hana sallah saboda haka masu ita ba za su karanta alkur'ani ba sai dai mai haila suka ce matsalarsa ya fi mai janaba nauyi don shi haila yana hana abin da janaba yake hanawa amma shi janaba baya hana abin da haila yake hanawa don haila zai hana sallah janaba zai hana sallah ko ba gaba to haila zai hana azumi janaba ba ba zai hana azumi ba za annabi yana wayan gari da janaba tattare da shi sai alfijir ya geto kafin ya wanka ya zai sallah ko don mutum yana da azumi sai mafarki bari ya fito masa ai azumin ka bai kare ba amma idan mace tana azumi sai jinin haila ya zo mata azumin sa ya kare yanzu kenan abin da fasabi yana haska mana kenan wasu suna ganin mai janaba da haila ba za su karanta alkur'ani ba sai dai kazantar mai haila ya fi kazantar mai mai janaba don jaraba janaba abu ne ya riga ya fita mai haila kuma abu ne yana tsabe yana tsabita yana kan kwaranya ko a na tsawon wasu kwanaki ina ba ta an gane to imam malik sai ya ce fil junubi hu la yaqra'u al-ayat wa nafi wa qad haka ana wa qala taqra'u al-haid wa la yaqra'u al-junub haid in lam لم nasiya al qur'an لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تقوم Imam Malik shi sai ya jirar mikiya ya raba ya ce mai haila tana iya karanta alƙur'ani ta karanta wasu bangarori mai janaba is babu karanta alƙur'ani sai janaba sai ya yi wankan janaba kar ku manta ba mun ce kuma haila a bincike ya nuna kazantar da ya fi janaba ba ma imam imam malik yace me janaba ba zai karanta alqur'ani ba amma me haila tana iya karanta aka ce me yasa yace domin me janaba janaba ba ya dade ba in ba lazu ba in ba malalaci ba in janaba ya kama shi minti biyar goma zai iya wanka in ya zanto ma mai kyalin asbahi Eh, bayan asuba jaraba ya gaba shi zuwa ta yi wanka zai ya sallar azhar amma me haila za ta yi kwana ɗaya biyu uku shida bakwai in an jama za ta karanta alkur'ani ba to yaushe mace za ta haddace qur'ani kowane wata za ta yi kwana shida bakwai <laughs> ba tilawar qur'ani ta za ta manta haddace kenan sai mu sai ni ma in ƙara a gargashin maganar Imam Bukhari wannan eh, Imam Malik ba wai shi da zabi na ba eh shi mai janaba shi yana kwaɗayin karatun Alƙur'ani zai iya me zai iya wanka zai iya wanka amma mai haila yanzu ko tana kwaɗayin karatun Al-ƙur'ani in bai tsaya ba ina za ta yi wanka da ɗauki ƙurani to shi yasa shi mai janaba a malikiya ba zai ɗauki ƙurani ba amma mai haila ba zai karanta qur'ani ba kai don ba mu je ɗaukan qur'ani ba yanzu mai janaba ba zai ɗauki qur'ani ba zai karanta alƙur'ani ba amma mai haila za ta karanta mai alƙur'ani zai mamu malik an rubutu daga ibn musayyib da ikrima annahuma la yara yani ba'san bi qira'atil junubi alquran to an rawaito daga sa'id ibn musayyib akhiru mutaqaddimina da ikrima su ba sa ganin laifi mai jaraban ma zai karanta alkur'ani duk da yawa cikin malamai suna ganin haramun ne mai jaraba ya karanta to batun mai jaraba zai taba zai karanta alkur'ani da ba zai karanta ba da mai haila akwai maganganu da yawa a ibn battal kafin magana ibn battal shi imamul bukhari a sahihul bukhari mafi ingancin littafi bayan alkur'ani shi ya ce mai janaba da mai haila za su karanta alkur'ani hatta mai sharha a nan ya kawo ɓangaren yadda imam bukhari ya ce yake cewa eh, ya eh, taken babin sai ce babun taqdil ha'id al manasik kulliha illa tawafa bil babin mace mai haila in tana aikin haji za ta yi dukkanin ayyukan da ake a cikin aikin haji amma ba za ta yi dawafi ba sai imam bukhari ce a cikin sahih bukhari ba wa qala ibrahim la ba'sa an takra al aya ibrahim an-nakhai ba laifi mace mai haila ta karanta aya ɗaya na alkur'ani walam yara ibnu abbas bil qira'ati lil junubi ba'san abdullahi dan abbas yace babu laifi mai janaba zai karanta alkur'ani turjumani alkur'an karka ci ato ya zai da layi musu wannan ana magana organic da ba tabawa ake magana ba yanzu ana magana karatun imam al-bukhari ya ci gaba wa kana nabi yazkurullah ala kulli ahyanihi annabi yana ambaton Allah a da yaushe ambaton Allah kuma karatun Qur'ani yana ciki wala qad yassarna al-Qur'ana lizikri hal min mudakkir hadisin da yake in yana janaba ba karanta Qur'ani bai inganta ba Imam Bukhari ya kawo hadisin Aisha a cikin Aisha tace mun fita tare da Annabi ba abinda muke ambato sai hajji labbaik allahumma bil hajji muna zuwa wani wuri sunan wurin sarifa aisha ta ce haila ya zo min sai annabi ya ce faf'ali ma ya falil haji duk abin da mai aiki haji yake yi ki yi ghaira allah ta dofi bil baiti ta ta wuri dawafi ne kawai ba za ki ba sai kin tsarkaka wanda sananne ne a lokacin masu aiki aji, in sun zo suna karatun qur'ani ina fata an gane in sun zo na suna karatun qur'ani da sauransu annabi ya ce duk abin da za a yi ta yi kawai kada ta yi dawafi kuma haila ne da ita alhafiz ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari ibn battal ya ce manufar imamul bukhari kenan ya halatta mai haila da mai janaba su karanta alqur'ani in mun dubi hadisin aisha don annabi ya ce duk abin da mai aiki aji zai yi ki to da qur'ani ya hana karantawa sai ce amma fa kada ki karanta qur'ani to bai ce kada ki karanta qur'ani kuma dama a baya ya riga faɗa mai haila ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba sai zai ya haɗa mata da dawafi shi yasa jama'a har yanzu ba a samu hadisi a bakin annabi annabi ya ce mai janaba kada ya karanta alƙur'ani ba mai haila kada ya karanta alƙur'ani ba mai biki kada ya karanta eh, kada ta karanta alƙur'ani ba to tunda ba a samu ba ko da ba a samu hadisin da ya ce su yi ba to tunda bai ce kar su yi ba ya zo na za su yi su ina fata an gane an samu hadisin da yace kada ka ci gyara to amma an samu hadisin da yace ka ci gyara amma tun da ba a samu hadisin da yace kada ka ci gyara ba sai nuna cin gyara ya me ya halatta zamanin annabi ba gyara ne akwai ina fata sun gane wannan zancen saboda haka asali komai halal ne sai an samu nasu ya haramta hadisan da aka ce ya ce ba za su yi ba bai inganta ba sai al'amarin tafi alal jawaz an gane ko ko banda wannan imam al-bukhari ya ka sai da yawa aisha tana haila annabi na iya kwantawa ya filo da cinta ya rika karatun al-qur'ani ya yi filo da cinta yana karatun aga saboda haka eh, eh, idan aka duba ai eh, hailar a bakin da ne me zai karanta al-qur'ani ba baki ba to ita ma yanzu in hafizar qur'ani ne ga qur'ani a zuciyarsa yanzu mace mai haila yanzu idan ta zama mutuwa ba za a ba ta kalmar shahada ba to kalmar shahada ba shi ne fiye yin kalma ba wanda yau in kafiri ya faɗe ta ya zama shi amma in kafiri kawai yau yanzu yana karanta qur'ani ko hadisi ne ya karanta daga bakar har nasu ya musulunta bai zai musulunta da shi kalmar shahada mai haila ba za ta yi kalmar shahada ba in za ka mutu in mace ta mutu tana haila ba za ta sallaci gawar ta mace ta zama najasa saboda haka magana mafi inganci mai haila za ta karanta alkur'ani mai janaba zai karanta alkur'ani sai dai in ka ga shi mai wasa da janaba ne sai da ba za ka karanta alkur'ani ba sai ka yi wanka don a irka sashi ya yi mai ya yi wanka amma ka haila dama ba zai yi ba sai jini ya to mun ga matsala na mace mai haila za ta karanta alqur'ani ko ba za ta karanta ba babun ma ja'a fi mubasharatil ha'id babin abin da zo game da rungumar mace mai haila wannan mace tana haila miji ya rungume ta حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hittu annabi ya kasance idan Aila ya zo mu ya amuru ni an attazira yana umurta na in gyautu attazira ka san malaman luga wani lokaci sai sun tumbata sai su fara raini ko ba zuba? ba attazira wasu kace asalin sa attazira a kenan double alif tazira sai wasu ka ce to ana iya shafe ɗayan alifin din a yi ilhamul alif fitta sai a ce atta zira to yawancin malaman na haula duniya sun ce sai duk wanda ya ce atta zira bai ba sai dai ya ce atta zira yawancin malaman na haula haka sahibin mufassal ya ce yace kuskure ne a ce atta zira ne shi ya nuna bai iya larabci ya nuna bai san lugha ba sai dai malaman kufa kan suka ce shi zai yi to ibn malik shi ma yi magana amma imamul karmani ya ce to ai su masana na hautin wayanda suka ce ba za ta attaziru ba su ne jahilai ba san don aisha dai radiyallahu anha tana cikin fusahatil arab tana cikin laraba mafiya fasaha fal muqti'u mukhti'un mai cewa ta yi kuskuren shine yi kuskuren don wannan quraish balarabi ya ce daga quraish don annabi ta ana afsahu al-arab bayda anni min quraish ta'kidul malki bima yushbihu ad-dam aqaid balaga in kaji an ce quraish al-araba su ne karshe sannan ko da a ce larabcin nan ba daidai ba da ba a san su a vocabulary na larabawa ba tana tare da larabawa mahaddatan alqur'ani a zamanin annabi da sun gyara wannan larabcin saboda haka attazir yayi shi yasa muna tare da malaman kofa don malaman kofa ba su da rikici da yawa akan nan eh ba su da rikici <laughs> amma malaman basra suna da matsala da ka'idoji masu tsauri to mu da mu ko da ka kama da larabci na hau ka'idojin na hautinka in mun ga ya ci karo da hadisi da aya sai mu ce to ka tafi na haudin ka din yana buƙatar a masa na eh na da aka yana buƙatar ko ba ka ba sai mu da cikin karatu Aisha ta ce in ina haila annabi na umurta na in gyauto to mai ba shuru lisana annabi ya me ya rungume sai annabi ya rungume قال وفي الباب عن ام سلمه وميمونه قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وإسحاق wannan ولنا jama'a yana karantar da mu cewa gangar jikin mace mai haila ba na jasa ba kuma da na muyi bayani da yake nuna gangar jikin mace mai janaba shi ma ba na jasa ba amma za ku tuno hujja da mala ya kawo a wurin mamu turbu da yake nuna gangan jikin mai janaba ba da jasa ba zai tuno dalilin yawa ka tuno bewai ya ce yawa kai goga innal muslim la yanjus wannan kun ka hadisi to gangan jikin mace mai janaba to wani hadisi yana me wani haila yanzu muna cikin muna neman na janaba wani namiji ne muna neman tabbaci yawwa ga shi da gorayen nan ba sa so su idan jaraba ya kama annabi sai ta wa Aisha ita ma tana da jaraba ta tsaya kada kai saurin wanka in ana sani sai ya shiga yayi wanka yayi wanka sai zai rungume ta don ya ji cimin jikinta har ruwan jikinta ya tsantsame shi nan bayan jiki ya bushe ruwan jikinta ya tsantsame sai ce ta je ta yi wanka to da jikin mace mai jaraba na jasa ne da shi ma bayan ya abu nan zai sake wanke jikinsa <laughs> wannan kenan to yau kuma ga shi mun jin mai haila jikinta ba na jasa ba ne aisha Rufin anha ta ce tana da janaba tana da haila annabi ne ta daure gaudo sai ya rungume ta tana haila tana haila wanda kaga mafi tsarkin mutum a duniya shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. to kaga wannan yana mayar da martani ga yahudawa da su yahudawa yan wuce gona da iri ne nasara kuma kazamai ne me ake nufi su yahuda idan mace tana haila to za su tsane ta kaf gidan za ta bari ko yanzu ka karanta a baji a cikin tsohon alkawari za ka samu wato za a yi mata gida can gefen gari to in ta fa haila zai zo mata ran da zai zo mata sai ta je ta jira haila sai ran da haila ne za ta yi wanka sai ta dawo don yanzu ko da kana karantawa a cikin bible idan eh, eh, aure yahuda idan mace tana haila sai ta taba ka sai ma ta zama mai haila sai dai kai hailar ka 24 hours kwana daya zai expire ka kai ma sai wani ya taba ka shi ma ya tsokani haila wani ya taba wanda ya taba ka sai ma tsoka wani ya taba wanda ya taba wanda ya taba wanda ya taba ka har sai tsara goma sha in ya wuce dozin daya to shi da babu haila Eh? yau da eh, ba fulata ne ba fulata ne bai so kai kace suna yin haka amma ne ba sani ba to ne eh, ko kai ba fulata ne ba kai to za mu bincika ka gani har suke shi yasa mallam yu akilu ha ba za a ci abinci da ita ba ba za a sha ruwa da ita ba ko benci na ta saba ka taba benci ta taba benci da ta ta zo ta saba ka zama mai haini shi yasa sai a ware mata gida nasara kuma tana haila a wajen nasara tana haila so kenan tana haila da ba ta haila zai kusance zai jima'i zai kaga zan kaga wayannan sun kyale da yawa da kuma sun zama masu ta waje to sai manzo Allah yake cewa u kullu shay'in illa nikah ka san musulunci yana saba yahudanci yana saba nasaranci kada ku kwaikwayi nasara kada ku yi jima'i da sun suna haila kada ku kwaikwayi yahudawa ku zauna da su a gida ɗaya ku ku ci abinci da su ku kwanta a mayafi ɗaya kuma yana sha'awa yana iya rungumar har abin da yake jikin sa fita kawai dai ba zai kusanci farko kaga sai manza sai musulunci zai saba wa ina bangarorin da ba a tsane su ba kamar yahudawa an watsar da su waje aisha har annabi rungumar ta yake tana haila yake iya kwantawa a cinyar ta ya karanta alkur'ani tana haila ba na nasara ba kazanta ne sai tana hayya ana kusanta ina fata an gane wani shi ya sa ma har lokacin da annabi wannan maganar na yahudawa da suka nuna ɓacin suka ce wannan mutumin shi koma musu ya saba mana kaza kaza kaza kaza don har wani cikin sahaba annabi ce ya rasulullah a dan bari mana mu dan yi kama da su don mu dan jawo hankalin su Allah fa ba wannan yake duba ina fata an gane wannan bayanan don aka je mace mai haila musulunci ya haramta da mijinta yi jima'i da ita ba ala ta wala ta zarabu hunna hatta yi ɗugurna amma za ka yi ta ɗaura gyauto yi wasa da ita har zuwa ga biyan bukatarsa wanda musulunci ya ba shi babun ma ja a fi mu'akalatul ha'il babin abin da ya zama na mu musulmai muna iya maciya da mace mai haila tana haila su ci abinci tare da mijinta wasu uriha kuma ya halatta abin da ta saba shi miji ana iya ana iya amfani da shi da zama tana haila sai ta sharuwa, ruwa sai ka kama daidai inda ta saba kinta da sai mijinta ta sharuwa. bai zan dole ki ina fata an gane wannan shi ne ta ci abinci ya halatta ka da yatsunka. ya halatta ka ci ta suɗe maka yatsunka ga hadisi annabi yace idan mutum ya ci abinci kar ya wanke hannunsa hatta yal'aqaha aw ha, ya tabbatar sai ya suɗe ko matarsa ta suɗe haka kafiyar kaga bai kai kayyade tana haila kada ta suɗe su imamu nawawi ya ka hadisa cikin ya da salihin ko eh li yaghiza bihum al-uzzab wannan kenan حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن حكيم عن أمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي عن مواكلة الحائض عبد الله بن سعد يقول نتنبي النبي أكن شن أبنشي دمك مي حيلة فقال كان بيتي واكلها كش أبنشي تاريخ daga muwakala ka ci abinci tare da mace mai haila qala wa fil babi ababin an aisha an samu hadisi daga aisha wa da anas hadisin aisha shine wanda imam muslim da nasa'i suka rawaito da abu dawud aisha ta ta'arraqu la azma wa ana hayy ina gwagwiyar da shi ina haila fa udayhi nabi sai in bawa annabi fa yadhu fa yadhu famma famma fi fil mawdi alladhi fihi Wa wada'tuhu wa sai annabi ya sa bakin sa a daidai inda na sa ne ta tsotsan kashin shi ma annabi ya sa kashin a bakin sa ya tsotsa ya ci kashin wa ashrabu shara ina sha abin sha Ba fa unawilu ko sai miƙa wa annabi fa yadau famma ko sai sanya bakin sa fil mawdi alladhi kuntu ashrabu minhu sai da inda na sa baki ya sha wani hadisi abu dawud ya rawato imam muslim ya rawato na sa'i ake na abin da sai ta rage ba na jasa ya halatta shi wannan kenan hadisin anas kuma shi da wanda musulun da abu dawuda suka rawaito cewa yahudawa idan hazan minhum mar'a akhraju ha min albayt su yahuda idan mace tana haila wajarar suke da ita su kore ta gida Da ga ku iya tsara gida sai wani gidan ta can, birnin da tana haila ta can an ga ko ko a riga kai mata abinci amma ya ta abinci ba za a dauka a kwano ba birnin da ta barkata sai ta wanke kwano ta ɗebo don karka taɓa kwano ta ya haila sai su fitar da ita daga gidan walam hawa hawalan shariba ba sa ci abinci da ita ba sa shan ruwa da ita walam yujami'u hafil baiti ba sa zama da ita a gida daya sai manzo Allah ya ce jami'u hunna fil buyut ku yi zamantakewa da su a gida daya wasna'u kullu shay'in ghayra nikah ku yi komai wani sai ce ghayra nikahi banda aure ya sa wani da ya karanta hadisi ne duk auren da aka daura tana da haila mai dauru ba za a nabi ta ai komai ghayra nikahi banda aure a nikahi anan kusanta fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra yani tankiha huwa wa wala shi to shi da kenan wayannan sure sannan malai su gaba da cewa قال أبو عيسى حديث آية حديث أصلا صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لما أبو تائل من سنتفي متى حيلة تو babu laifi mijinta zai ci abinci tare da ita zai kwanta da ita a wuri daya zai rungume ta da sauransu kawai ba zai jima'i da ita ba babu ma ja a fi muwafaq wacce na koma baya قال أبو يسوع حديث عبد الله بن صالح حديث عبد غريب وهو قول أمة أهل العلم لم يروا بمواكلة العائد بعضا دم أبو سائل بي فسجى لي في با وجنشم أبن شيدا ما جميع حيلا واختلفوا سي سابعني في فضل وضوئها a ragowar ruwan alwala tana haila sai ta yi alwala ta rage ruwa shin za ka alwala da shi farakasa fi zalika ba ka hukumu wasu sun yi rahusa wa kare a babin fadula rahuriha wasu wasu sun ce ba za yi yi amfani da ragowar ruwan ba amma shi ma mun karatu a baya magana mafi inganci zai amfani da ragowar ruwan babun ma ja ja'a fil ha'idi shai a min al-masjid babin da ya nuna mace mai haila tana iya miƙo abu a masallaci ko ba ga tana haila za ta yi ta biyu ko ta shiga ta ɗauki abu yadda mai jalaba zai iya shiga masallaci ya ɗauki ba da ga su ali a gonan su suka ce suna barci a masallaci su yi mafarki jalaba ya kama su wasu ci gaba da barcin sai a kuma ya yi su yi wanka kaga ko ba ce ko mutum ya kusanci matarsa a masallaci ba ana nufin mafarki a mafarki wani daban ne zan ba abu ne na gaske ba zan mafarki ai gobe ne shi dai an ce yawan kasu da mani a ta gare shi a ɗanɗana masa sa sun yi zai a aure in zai a gane ko amma kuma ai ba za ta to tun da ya fuskanci mace a mafarki ba matarsa ba za a maka kula ko za a jefe shi ko ko kawai tun da ya kusance ta a mafarki sai ya yi ciki haɓa da wannan to bari mu ji mace mai haila za ta yi ta miƙo abu a masallaci A haddadara ku ce ba ƙala haddadara abi da bin humaidin an al'amas an sabi bin ubaidin an alƙasin bin muhammad ƙala ƙala li aisha ƙala li rasul aisha ta ce man zala ce da ni lawale ne alhumra. ki miƙa mu me al alhumra. eh a ah, wannan da ɗigo ba al-khumra sallaya abin da ya sake kiransa kumra daga khimar yana in mutum ya sujada yana lullube masa bai fuska eh, kimi yi komin sallaya na wuli ne al-khumra shine as-sajada allati yasjudu alaiha musalli sallaya kimi komin sallaya ko gwajon tana lullube kasa min al-masjid annabi na masallaci kala ce, sai ta zo da sallaya amma ba ta zo shiga annabi ce ki kawo mana kullu zinati ina haid ina da haila qala sana ta haida take laysa fi yadi hailar ki ai ba a hannun ki yake to ka rike wani hadisi hailar ba a hannu ba janaba ma ba a hannu ba to za mu zo mu ci zai ka fito tun da ba a hannu ba qur'ani zai iya shiga hannu annabi ta hailar ki ba a hannun ki ba haka ta kawo ta miƙo wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin masallaci ya karba wannan ke to wannan hadisin eh, khattabi ya eh, eh, idan ka dubi sharhu sunna ya ce fil hadisi dalilun ala anna lil haid an tatanawala shay'an min al masjid wa anna man halafa an la yadkhula daran aw masjidan fa innahu la yahlusu bi idkhali ba'd jasadihi fihi mace mai haila za ta yi taimako a masallaci wani wanda ya rantsa ba zai shiga wata gida ba sai miƙa hannun da ya karɓo abu a gidan to ba zai kafara wannan ke na'am qala wa fil babi an ibn umar wa abi hurairah qala abu isa imam tumus kin hadithu aisha hadithun hasanun sahih وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك bi an la ba'asa an tatanawala al-ha'id shay'an min al-masjid babu ma ja fi karahiyati itiyan al-ha'id babu abin da yazo game da karahancin kusantar mace mai haila karahancin kusantar eh, itiyan al-ha'id eh karahanci shi ka gane karka ji wai duk da ka ji an ce makruhi makruhi ka dauka abu wai ba su bi ba da sau tari malaman fiƙo suna yi cewa an karanta kaza suna nufin haramu shi yasa wani ba mamaki ya ga wani abu muhimmi a musulunci ta ce amma an karanta ana nufin an yi haramu don makruhi yana iya zama abu da eh, makruhi da ka sani ko yana iya zama haramu ga ayin qur'ani ma Allah ya ce wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan sai ka ce Allah ya karanta mu kafirci da fasikanci da saba hannu sai ka ce kabuci makaruhi ne ba ne ba da kaga wannan ki ne na haramtarwa wannan kenan حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن عسل قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأكرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي قال من أتى حائضا النبي يقول وان يكسنتي مكه مي حيله aw imra'atan fi duburiha ko ya kusanci mace a duburarsa faqad kaf aw kahinan ko ya zo wajen boka faqad kafara bima zina ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hakika ya kafircewa abinda Allah ya saukarwa ya irga abu na farko wanda ya ya kusanci mace tana haila ko ya kusanci mace a duburarsa ko ya zo wajen boka ya sabu to idan muka dubi jinsu ne ya kama maganganu to maganganu uku nan za mu yi mai sharhan su kamar haka a ukun nan sauran duk ƙananan kafirci ina ba an gane na uku shi ne babban kafirci duk wanda ya je wajen boka ya kafirci an gane ko ko kuma ka raba shi biyu in ya gaskanta bokan ya kafirta in bai gaskanta shi ba kwana arba'in ba shi da ne sallah kenan sai a ce to iya je wajen bokan amma ya ga kusanci ya kasu to idan mutum ya kusanci mace tana haila ko ya kusanci mace a dubura ya aikata kaba'ira in bai yi da'awar halaccin haka ba amma da ya kusance ta ɗan sai ya halatta ta dubra ko tana haila to wani ya ne ya kasu aikata kabira ba ta kafa ta mutum sai ya yi da'awar halaccin kun gane wannan bayanin abinda shi shi yasa yana daga cikin abinda malamar malaman rabitatul alamul islami na shekarun bayan can suka kori kumaini na da eh, kumaini eh, tun zamanin tsohon shugaban ƙasar eh, iraq na muhammad khatami wancan kumaini ya yi da'awar idan mace tana haila miji yana iya kusantar ka a dubura to wanda da farko mutumin kirki ne yana cikin malaman rabi'atul alam to da ya fara ka irin waɗannan fatoyi na yan iska da ga kore shi ka gane ko abin da ta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan masu suna haila sai ko ba da ba har bukatar su saboda haka haramun ne kenan a kusanci mace a dubura ko tana haila kuma haramun ne kafirci ne zuwa wajen boka kenan wanda kamar kaga na kuma ne ya yi da'awar yin haka halal ne kusantar ta dubura ko wanda ya yi da'awar halal ne a kusanci mace tana haila ya fi haka tunda da Allah ta kulu huwa azan ba ta zulun nisa a fil mahid wala taqrabu hunna hatta yau in kace kulu huwa azan shi cuta ne kul huwa azan shi najasa kul huwa azan shi kazanta ne kul huwa azan shi abu ne yana da zoki don mace tana ya tsantsanta azabi ne mara mace tana cutuwa da shi yana fita da ta da ciwon kai ko kwakwalwa ko ciki ko wani abu makamanta قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرع عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التقريب wai wannan an kawo sa harshe da yawa da aka ce in ya kusance su suna haila ya kafa da wannan an kawo su harshe wa garu ya annabi kala man ata Har arwato daga annabi wanda ya kusance mace tana haila bale ta saddal bi dinari ya yi sadaka da dinari da Ina dubu talatin da yan kai ko talatin da kuɗi ko na baka mutane falau kana isyanul haid kufran to da kusantar mace mai haila kafirci ne lam yu'mar bihi bil kafara da ba zai ce ga kafara ba وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده وابو تميم عن الهجيمي اسمه طريق ابن مجاهد ina hadisi yana da matsala باب ما جاء في الكفاره في ذلك باب بيان da yazo kafarar wanda ya kusanci mace حيله حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن حسين عن مس عن مسلم عن ابن عباس عن النبي في الرجل يسوى على امراه متن يكون الجمعه ترسى وهي حائض سنه حيله قالت في النبي يتصدق بنصف دينار صدقه درب مي حديثنا ده wannan lafazin an ce da'ifi حدثنا الحسين بن حرين قال حدثنا الفضل ابن موسى عن ابي جمره عن ابي حمزه السكري عن عبد الكريم an miksam an ibn abbas an nabi qala idza kana daman ahmar ba hadisi yace sadaka da dinari ko rabin ne dinari ba hadisi yace wanda wani kuma sahila da ya sadaka da dinari ko rabin a dinari a dubu talatin da abu rabin dinari dubu sha to shi da kenan wai annabi yace idza kana daman ahmar idan jinan haila yana zuwa mata ja sai mijinta ya kusance ta fa dinaru to ya sadaka da dinari daya wa in kana daman asfar idan jini ne yalo yalo fa nisfu dinar ya sadaka da rabin dinar amma hadisin nan da'ifi ne wasu ba suka ce mawqufi ne tsayayye ne akan ibn abbas bai kai ga annabi ba قال أبو يسوع حديث الكفارة في إتيان الحائض كروي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول عمرو وإسحاق wa qala ibn mubarak ibn mubarak kuma yace idan mutum ya kusanci matarsa tana haila yastaghfiru rabbahu ya nemi gafarar ubangijinsa wala kafarata alai babu kafara akan sa wa garu ya mithlu qawli ibn mubarak an ba'd at-tabi'ina irin magana ibn mubarak a rawaito daga wasu tabi'ai minhu sa'id ibn jubair wa ibrahim an-nakhai wa qawlatu amatu ulama al-ansar shi maganganun dukkanin malamai na garuka babun ma ja'a fi ghasl dam al hayd min al sawd babu abin da yazo game da wanke jinin haila daga tufafi a jini duk da mai bayanai a baya jini na dabbobi da suke halal ba najasa bane jinin dan adam ba najasa bane wanda ya samu jinin ta hanyar rauni ko daujewa amma jini wanda ya fito na haila ko jini wanda ya fito na biki ko wa'ila najasa ta fitar su yana hana sallah da azumi da tawaji kuma la ta kulhu azab wannan kenan حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء ابنه ابي بكر ان امراه سالت النبي عن الثوب وثبت تتبع النبي اكن تفافي يصيب هو الدم جنا حيلا يتبع تفافي من الخيبه جنا حيلا يتبع تفافي فقال صلى الله عليه وسلم قتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قتيه كمي قتيه kawar da shi, كوار ki kawar da دشي in zai iya yiwa a kawar da shi da wani abu sai a kawar da shi a rage yawan jinin kafi a wani ai ko da yaro haka ya yi kashi ai ba kawai kaji za su ɗauka da abuna da tufafi a jefa ruwa ba ai ana iya cire wannan ɗin sai a wanke to kenan in zai iya kamar ya zo da guda sai a kawar da shi shi na kwace shi kawar da shi sun makrusi ki sannan ki tuttuɗe shi bilma'i da ruwa kira yana cikin ruwa kira tuttuɗa shi ko ki tsoma ruwa ki ki tsoma ki tuttuɗa sun marushihi sa'annan kuma rushihi ki yayyafa masa ruwa me wa kenan ki tsarwaye shi idan bayan ruwan da ya wanke jinin in ma na kumfa ne na me ki a tsarwaye shi da farin me farin ruwa wa salli fi sai ki salla da shi kaga adam bai ce ki shanya ya bushe ki salla ba bai zo da in dai akwai najasa a tufafi aka wanke aka tsarwaye to ko da eh, bai bushe ba danje da kayan za a yi salla da shi قال وفي الباب أنا أبي هريرة وأم قيس بنت محسن قال أبو إيسا حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله آه ما لم يلم يسين ساقاني متن يصلى لجني أكن تفاجأ فقال بعض أهل العلم من التابعين وثم أبو تائب من التابعين za ka na don miqdar dirhami idan jini ya kai fadin dirhami falam yansul bai wanke ba wa sallati ya sallah da shi a ada sala ya mai da sallah wa ba su qala Za idza kana damu aksar min qadr dirham idan jini ya fi dirhami daya a ada sala wa qawlu sufyan ya biya sallah shi da magana su wa gwamnan mubarak amma duk wa'annan maganganu mun ga mai bayani akan matsayin jini a rana to amma jini ne na haila ya kai fadin dirhami bai kai fadin dirhami ba sai da duk abin da kaɗan ɗinsa da jansa ne mai yawan su shi ya sama da aka ce mai haila wanda suke cewa sai dai ta karanta ayan qur'ani daya ko mai jaraba ayan qur'ani daya shi ya halatta a karanta aya daya ya halatta a karanta aya don manzo Allah bai bambance wannan don wanda ya kafir cewa aya daya da wanda ya kafir cewa ayoyi ɗari duk kafirai ne in an halatta ka dan sai a halatta mai yawa shi ya sa ce duk abin da mai yawa zai bugar kaɗan ɗinsa ma haramu jiya ko ba gaba saboda ka in ya halatta ta karanta aya daya ya halatta ta karanta aya biyu kawai shi ne magana in ya halatta ta karanta aya daya ya halatta ta karanta ido domin ayan qur'ani aya daya ana yin ta masa qur'ani dan ga sahabbai da yawa inni qara'tu al-yawma qur'anan na karanta al-qur'ani kaga wannan ne magana rajihi saboda haka eh, shi jinin haila jasa ne duk yawan sa da duk kankantarsa din na jasa shi ya sa ma ah, wa'inda suke cewa in yi sallah da jini akan kayansa zai biya sallah to hatta imamul bukhari bai yi shiru akan wannan ba cewa wai jini in dai ba na haila ba ko mutum da ya ji rauni ya yi sallah da jini akan kayansa Imamul bukhari ta hadisi ne na karya mummunar hadisi ne munkari ne ibn ibn ta kai hadisi ne ma mawdu'i annabi bai faɗa ba mutanen kufa su suka kirkiro wannan hadisi don a kufa ko ne ana cewa masa ibn ghatif yana yawan kirkiro hadisi to shi kirkiro wannan hadisi cewa injiniya ya kai faɗin dirhami kaza kaza amma ne ba shi ka ba kawai shi kirkiro kayan saboda haka wannan shi da magana raji mala ya ci gaba da cewa walam yujib ba'du ahli al-ilm min at-tabi'in wa ghayri alayhi al-i'ada wa in kana akthara min qadri al ma buta ilmi daga tabi'ai da sauransu sun ce ba sai mutum ya biya sallah ba ko da jini ya wuce dirami wa biya qul ahmad wa ishaq to dai maganganu na sauran jini duk mun tattauna su amma jinin haila to kun ga shi na jazza ne wanda ya tawa tufafi to wannan wajibi ne a wanke amma in ba na haila ba an gane ko don mutum ya ji rauni jini ya ɓata jikinsa ko an yi asirin ya ta cire marasa lafiya ko inda suka yi rauni ko da musulmai ne ko da ba musulmai ba su ya ɓata jikinsa zai iya sallah sallar ta bai ɓaci ba don jini na ɗan adam da ya fito ta hanyar rauni ba ta hanyar ah, haila da sauransu ba shi ba na jasa ba har ma mala ya kawo bayani mai faɗi gargashin wannan ya kawo wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fita bulaguro hadisin Jabir a yakin zatu riga sun fita yaki sai suka za su ratse a wata shi'if duhuwa ma'ana wata hanya tsakanin duwa. sai annabi ya ce eh, suwa za su gayi mu sai aka ware mutum biyu wani mutum cikin muhajirai da wani mutum cikin ansarai wani cikin yan madina da wani cikin yan makka sai suka ce mu za mu gadi shi shikenan sai suka raba juji tsakanin su idan ɗaya yana gadi ɗaya yana barci ina fata an gane in rabin dare sai shi wanda ya barci farkon dare sai ya farka ya karbi gadi wanda kuma ya gadi farkon dare sai ya barci karshe ina fata an gadi to suna cikin haka sai suka raba daren sai ba muhajiran ya kwanta barci sai ba an sare yana gadi sai ta to tun da haka ne bare ta ce ta nafila ina fata an gadi shi mai gadi to yana nafila shi kenan sai wani wani mutum cikin makiya ya zo sai ya ga ba an tsara yana sallah sai ya ja kibiya ya harbe shi kibiyar ya same shi sai fizge kibiyar ya yi har yar ya ci gaba da sallah jini yana kukuta ya sake jan kibiya na biyu ya harbe shi ya cire ya ci gaba da sallah ya sake harba masa na uku ya cire sai da idan da sallah sai ya farkar da abokinsa ga cincin ya fata su sai abokin na sai ce to don mai tun farko yana harbin da sau ɗaya su farkar da ni ba sai ce ina karanta wata sura ce na ji son sura ko da raina zai fita shi ne na so sai na kammala su kaga da jiri da jazare da yana hadinsa jiri na yana kaga sai ya yanki sallah kuma wani hadisi ya inganta wanda abu dawuda da imamu ahmad da ibn ibn sun kawo hadisi da sahihi wanda ke da kajiri wanda na rauni ba da kasa ba ma ja fi kam tamkusun nufasa babu abin da ya zo kwana nawa ne mace mai jinin biki za ta zauna ana tana da jinin biki ta haihu jinin biki ya kallo mata kwana nawa za ta zauna حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع ابن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سعل عن مصة الأزهية عن أم سلمة قالت كانت النفساء هكذا كما شيء إذا تعيب على آج رسول زمن النبي كانت النفساء تجلس على آج رسول أربعين يوم أن gane ko kamar an tambaya mace mai jinin بيكي za ta zauna gurgudun wani lokaci za ka ce to a zamanin annabi mace idan ta haihu tana zama kwana nawa kwana arba'in kwana arba'in ba sallah ba amma ku gane ba kwana arba'in ba ta sallah ba ta azumi in jinin bai tsaya amma in jini ya tsaki ko kwana arba'in shi ne za ka ci gaba da sallah don wasu mata sai zama kanana arna'a ta haihu kwana ashirin jirin ya sa wanda ba za ka yi sallah ba ta gama kwana wannan kariya ana nufin ta haihu jini yana tasowa ya yi tsayawa har yi kwana arba'in da tsaya ba sai kai wanka ta cigaba da amma ta haihu haka ce ko da jini kamar yankan kaza ya zo kafin ya matsa ya tsaya ya tsaya tak ya tsaya sai kai wanka da cigaba da ina fata an gani, ko bambancin da zai iya sana da kwana biyu kwana biyar sati daya sai dai abin da ake nemi a kwana a misali ta haihu sai jini yana zuwa mata yana zuwa mata na sati daya sai tsaya ta sai wanka ta ci gaba da ibada kwana uku biyar sai jini ya sake zuwa to ba za ta ci abin ya kama da aida sai jini haihuwa duk lokacin da ya tsaya sai sai wanka ta ci gaba da ibada in ya zo sai ta tsaye da ibada kullama a zo alaha makasi wai za a zama alaiha kamar ba na daga haihuwa har zuwa kwana jinin da ya zo maka jinin biki amma bayan kwana arba'in ba biki ba in ka ɗauki wannan ruwaya ta ce kunna mun kasance mu mata na natli wujuhana muna shafe fuskokinmu bilwarsu. da wars wars wani abu ne sinadari ne na turare da wasu abubuwa na mai na mata da wasu abubuwa ana zuwa da shi daga yaman sai mu riga shafa warasa a fuskar minal kalafi daga kalaf Ta san kowane mutane da al'adunsu wasu a wajensu dama idan mace balarabi haka in ta haihu to yawanci kasar fara fararen fata ne sai fuskar ta ya zanto bai na sauda'i wal hamra Jaja, ja baki baki fuskar ta zai zama brown brown kenan fuskar ta yana ruwa sai su riga shafa mata turare da mai da waran an kwaba ta riga shafa mata a fuskar ta shine zai hada hana fuska wannan tabbare tabbare kenan wanda ya nuna halaccin mace ta yi amfani da mai mayuka da zai gyara mata fatarta zai gyara mata jikinta muddin ba bleaching zai yi ba yanzu asalin kalanta ne zai canza to mai din nan kuma zai dawo mata da asalin kalanta ta bai zanto wala wala amran nan fala na khalqan lahi kamar mutum ne ya samu kona sai a ce rika shafa wani abu a wurin don launin sa na asali ya fita ba laifi in asalin abun za a mai da shi yadda yake wannan bai haramta ba yasa za mu zo mu ji eh, yanzu misali mutum aka yanke masa hanci ya halatta sa masa don za mu sananne ne dan adam yana da hanci ba za ta an canza halittar Allah ba don zamanin annabi akwai wanda haka hancin ya samu matsala aka sa hancin ya masa da zinari wani kenan ko mutum ya rasa haƙoransa a zuba masa na roba ko na karfe ko a yanke masa kafa a ba sa na roba ko na karfe yadda manara ta rika rabawa wanda zai ya halatta abin da mu shi kamalar dan adam ne wanda ba ko dama asali halitta dan adam dama yakan zama da ita to wannan ana iya samu amma shi baki ya rana kansa ya zama fari ko fari ya rana kansa ya zama baki fari ma zai so ya zama baki Allahu a'lam to kaga wannan shi ne ba halatta ya eh bakin ba arabi ya halatta ya halatta wannan ya halatta eh akwai eh, littafi mujalladi guda da aka rubuta shi a kan wa'in da matsaloli bakin arabe ya halatta hada shi harshen arabe ya halatta hada yanzu ya eh? eh mana kwa haɗe shi da shi me ba ne na to shi da abin da yake nufi anan ya ci gaba da cewa قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح مصع موسى الأزدي عن أم سلمة واسم أبي صالح كثير ابن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن محمد الأعلى ثقة وأبو ثقة وأبو صالح ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي صالح وقال أجمع أهل العلم ما بتاع علم سنحدوا من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء ما إن tada'u salata arba'ina yau za ta bar sallah kwana arba'in in jininta bai tsaya ba fa inna akthara ahlil haka za ku? ila an tara duhra sai ta ga tsarki kabla zalika amma ta ga tsarki kafin kwana arba'in ya kare sai ta yi wanka bai na ta ciru wa tusalli ta ta ciru wa tusalli sai ta yi wanka ta yi sallah in kafin kwana arba'in din jini ya tsaya wannan shine maganar yan a ahnaf ko imamu ne ce dalilin su shine hadisin nan da annabi yake cewa mace ta haihu za ta yi kwana arba'in bayan haihuwarta kuma hadisu ya inganta fai za ra'ati dam idan ta ga jini ko ba da arba'ina bayan kwana arba'in da haihuwarta fa inna asar ahlil ilmi qalu yawanci babu ta ilimi suka ce la tadau salata ba da arba'ina in kwana arba'in ne ya cika kar ta bar mai sallah ta fara sallah an gane ku wa huwa qawl aksar al-fuqaha shine magana yawancin malaman furu'a wa bi yaqulu sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wa shafi wa ahmad wa ishaq wa yurwa an al-hasan al-basri arwayto daga hasan al-basri annahu qala inna hata da'u salata 50 yawman za ta bar sallah kwana 50 ji hasan al-basri to ya zamu roki naka ya kai hasan tun daga hadisin annabi wanda ummu salama duk da dai ba furucin annabi bane amma ummu salama ta ce idan mace ta a zamanin annabi tana zama kwana arba'in wacce ummu salama na ɗaya sahabiya ce na biyu kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka kaga wannan da taufikin annabi ne aka yi wannan fitowar sanin ka kaga wannan hasan al-basri da yace kwana 50 kashi shi ba sahabi bane tabi'i ne wa yurwa ana ababin abi raba wa sha'bi 60 yawman ata ibn abi raba da sha'bi suka ce kwana 60 sun su duka ma na ɗaya tabi'i ne ba sahabbai ba sannan kuma na biyu maza ne su ba mata ba to ku bar mu kalli ruwayar mata a kawai abu don namiji baya haila baya bi ina fata an gane yawwa kaga kowa da layin su ciwon ya mace sai ya mace wannan ke na babun ma a fi rajuli ya tsofu ala nisa'ihi bi ghusl wahid babin abin da yazo namiji zai iya zagaya matansa da wanka daya حدثنا ابن دار قال حدثنا ابو احمد ابو احمد سنه محمد ابن عبد الله بن زبير بن عمرو بن درهم الانصاري wasu suka ce yana da shi an ci wasu ce kaza kaza da sauransu ne wasu abubuwa makamanta haka قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن انا أن النبي كان يطوف على نسائه في غسل واحد النبي أنا ذهب يا ما قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو يسعد يسل أنا حديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم منه على الحسن البصري على الحسن البصري يروي لا بأس أن يقول قبل أن يتوضأ ما لي في ذاك فيه معنى النبي ما ترك ترى yana iya kusantar su a dare ɗaya gaba ɗaya kusantu wannan kusantu wannan gaba ɗaya sai zai wankar da gaba ɗaya shi ne yace shi ne magana ma abota ilimi cewa mutum yana in ba zan yana iya kusantar su duka ya kusantu wanda sai ya sarki da gaba wani ya kusantu wannan da gaba sai ya wanka ɗaya an gane ko wannan kenan sai malam ya ce wannan hadisin nasiru dina albani ya kaci adabu ya inganta shi wa qawlu ghayr wahid min ahli amma nashi ina jin ruwayar rafi ibn khadij shi kuma rafi ne yana wanka kowanne zamu kawo shi al-hasan bazan Allah ba su an yauda qabla an yatawadda ko matarsa ya kusanta to shi kenan kafin ya wanka yana iya da kusanta ta kafin ya wanka ba laifi wa garwa muhammad ibn yusuf هذا عن سفيان فقال عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن أنس وأبو أروى هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دئامة قال أبو عيسى ورواه بعض عن محمد ابن يوسف عن سفيان عن أب... عن ابن أبي أروى عن أبي الخطاب هو خطأ وصحيح عن أبي أروى أتكلم تكلم manzo Allah yana iya kusantar matansa gaba daya sai wanka daya wanda zai karantar da kai sako guda biyu sakon farko shine ya karantar da kai mu'jiza irin na annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabawa suna iya kusantar eh, eh, mata matan sau adadin da suka so ba tare da sun sha wata kwaya ko wata magani ba to a haka annabi ba mamaki wani ya ce to ai annabi yana son duniya yahuda sun gwada faɗin irin wannan maganganu. Allah ya mayar musu da martani Allah ya ce mun bai wa ala dawuda da sauransu alkitawa atainahu mulkan azim don su a wajen su annabi dauda annabi allah annabi suleiman annabi allah sai aka ce musu ai annabi suleiman ma san sun kai dare hudu annabi dauda sun kai dare bakwai sai annabi mai tara shi ne kuma sawa kahon annabi suleiman ga hadisi sahihi a bukhari yace zan kusanci mata ɗari cikin mata na a gare ni. ina son kowace da ta haifa min namiji sadauki mai iya yaji za ka ce da shi ka ce insha Allah sai da kuma a dare ɗaya shi ya kusance su su ɗari a dare ɗaya dukkan su ɗari su ba su ɗau ciki ba sai mace ɗaya ta inda ta ba su ɗau ɗayar da ta ɗau cikin kuma sai ta yi ɓarin sa shi ne faɗin Allah wala kan fatan na Suleiman wa alƙaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana mun fitini Allah Musulmai. muka jefa kan kujerar mulkin sa, mulkinsa jasadan wani gangan jiki mara rai sun ma'ana daga baya sai na dama ya koma ga Allah zai bai sai to wanda za su maka tafsiri don ka ji daɗi amma ƙarya ne sai sai wai annabi Suleiman dobin ka ne aka sace to da aka sace wannan dobin kaza kaza aka yi masa juyi wani aljani ya zo ya yi ta mulki a yadda shi ne Suleiman annabi su zama ya wulakanta ya kaskanta ya zama lebura kaza kaza kaza daga baya ya je bakin ruwa ya samu kifi a cikin kifi ne haɗe wannan ruwan ya zo aka yanka aka soya da ya zo ya tsinka kifi da dambala a yaki sai ya ga zuwa wanda ta so ya dan mulkin sai wannan ke dai a daga shara kuma a gaya maka da laya ya yi mulki ko ba ko ba ga wannan ƙarya ne shari'ai mulkin da zo bai ke da laya ƙarya ne abin nan da muka faɗa shi da hadisin annabi ya zo da shi a cikin Qur'ani ko shi da sababun nuzul na aya Allah ta mun fitne annabi Sulaiman sai yace zai ku tafi matan sa ɗari don su haifa masa yaran sa kai sai bai sai insha Allah shikenan matan sa ɗari yadda da ba su yi ba sai ɗaya ta ciki wa alƙaina ala kursi hinin sa a kujerar da muka jefa masa kankan zai gangan da ke ai da an fi nan zai gangan tunda shi ma ya gaje mulkin babansa ne annabi Dawud ba wani da suka yi da Dawud kira muka shi ko masa wani akan wani gangan ke akan da mulkin a ai ba masa dabara ina ba ta gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji ya kusanci matansa gaba ɗaya ɗaya wannan ba so ɗaya ba so biyu ba akwai na cikin Adamu, bisab na nasir bin albani hadisi na ibn khadim annabi ya kusanci wannan masu sai fito yi wanka sai shiga ya kusanci wannan ya fito yi wanka har ma aka ce ya sa alatin alhu musulun wahidan ba za ka sanya shi wanka ɗaya ba ne sai ce za ka wa asiya ba wani sai fi tsarki da tsarka ina fata an gane sai tsarki da tsarka amma ba wai yana nuna wajibi ba wata rana sai ya hana yi wanka ɗaya wata rana ko kowanne yi wanka ina fata an gane wannan Ah, sai dai ah, abinda za mu duba a nan shine shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai kusanci matansa duka a dare daya alhali an sansa ya zaɓi raba musu ranar girki daidai wa <laughs> ba mamaki mai tambaya irin wannan tambaya to ga amsa da shi ke nan. Ah, Uzuma zala kai makana da niyyar tambaya ne? Matar ga ya wuce ta wuce daya? sida kake limanci alan goro kai ba alan goro ya wuce ɗaya ba masha Allah alhamdulillah Allah ƙara <laughs> mu mun sani a yi fulani ne ba sa wuce ɗaya da za ana na akwai ba fulani ne mai mata yi kuwa <laughs> ba al'adar da wani goma eh akwai eh matashin su yana iya mata biyu ga shagari a shi ɗaya ne alaji da ba sha Allah ya kamata ku dage a kare wannan duk da a cikin su akwai wanda an ba sa mace an ba sa sadaki an ba sa zanuwa an ba sa ɗaki amma bar mu ga wasan bi tare a cikin su nan ba da da mu da rayuwar yayi yawa to Allah ta albarka ko ba wani din ka ga kare ko? in ana zaman lafiya to lamarin sai a hankali wannan ke to anan a to ya manzo Allah kuma ya kusanci matan duka a dare daya Abu Sa'id ya ce dama shi annabi raba ranakun girki ba wajibi bane gare shi to Allah ta turji man ta sha'u min kunna wa tuwi ilayka man ta sha shi yasa yi haka wasu ko suka ce a'a mai yiwa ya dawo daga bulaguro ne ya dade baya ya dawo daga bulaguro sai duka dare ɗaya biyan musu wanda sai duka malamai sun tattauna wa'annan shin shi ma dan adam yau kai da ba annabi ba za ka yi ka yi haka nan malamai sun tattauna wannan matsalar, wannan gwargwadon yadda ka tattauna da su iyalan nan in kai bulaguro ina fata an gane ko kuma da a ce mutum ya yi dogon bulaguro ya zo ko a ce to misali yana da mata hudu ko kowace ce yana mata kwana biyar biyar ga ga bai kamata ya zo yi kwana biyar biyar nan don wacce take karshe sai miji ya yi kwana sha biyar na sha shida bai daki ko ba haka ba sai ya so ke da sai ya ba su kwana ɗaya a farko sai daga baya ci gaba da abu da wadda gurgudu da suka tsara su ba ma ja fil junubi idza arada an yahuda tawadda ba mai janaba in ya kusanci matarsa yana so ya sake kusantar ta kafin ya wanka to an bi so ya alwala حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن اهول عن عاصم الاهول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري عن النبي قال عن ابي اذا اتى احدكم اهله واذا يوم يزور ايادسا ثم اراد ان يقود سنه لا سيداوي يصدق كنتك فليتوضا بينهما يهي الولاء تكانس وضوءا ya kusance da yana so ya sake zuwa ya kusance da kafin wakansi amma nan ba suna قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جمع الرجل امرأته إذا متى في إيالها ثم أراد أن يعود هنا سيداو فليتوضأ قبل أن يعود الولا كافية داو وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان wato a fi so ya je tsarki irin da kawai sai a alwala kafin da ya da a bulugul mana ya faɗi ya sirrin da yake ciki fa inda wa aisha da yana ƙara mutum kuzari an gane ko yana cewa abin da yake ƙara mutum kuzari na sha'awa kaga wanda kenan ba sai ya biye gantar da kansa ta nan ba shi da abu da ke nufi yana ƙara wa mutum kuzari a nan wasu malamai suka ce alwalan da ake nufi ya wanke gabansa wasu kuma suka ce alwala irin na sallah don akwai ruwaya da ya ce wudu a polis sala to magana mafi inganci mustahabbi ne wannan alwala shi ne magana jamhurin ulama amma kuma yan zahiriya suka ce wajibi ne sai ya yi tsarki ya yi alwala to amma magana mafi inganci ba wajibi ba ne amma in yayi zai fi samun kuzari wani ana nufi ya kusanci iyali amma yanzu misali mafarki yayi sai janaba ya kama shi sai ce to akan da yi wankan janaba a iska bare kusanci iyali sai wanka to wani yayi sai dai mai littafin min hajjul mu'min da su mustafa murad a cikin bayani da muka karanta a matsalar suna littafin ya kawo maganar ruwaye da cikin mabuta kuma magabata ilimi Yace idan mace ta yi idan mutum ya yi mafarki sai ya kusanci da ya mafarki ba ya kama shi da ya farka ba sai ya wanka ba sai ya kusanci iyalin sai ta ɗauki sai aka haifa masa criminal ko wani ɗan bashi da makami ko wani ɗan ta'adda to kada ya zargi kowa ya zargi to kenan kamar yana ishara in ba ya kama ta hanyar mafarki ka aljaru ne to ya kamata ya wankan da na ba kafin amma ana je masa tsoro da yawa yana iya faruwa inda na ba ya kama shi ta nan ta mafarki bai yi wanka ba zai kusanci iyalin to ana haifan ɗa ta kadari da zai gagari al'umma ya ta kashe mutane ya ta cutar da mutane ya zama ɓarawo ya zama tantiri wanda ke malam ya ce Ah, sabon babu za mu shiga babu ma ja a wa kimatin sala ko an ta da ikama ko je da ahadukum al-khala sai ɗan ku yaje bayan gida fal yabda bil khala zai fara ana Allahu wallahu akbar an ta da ikama sura ya tabbara harama sai ji wani. ya matsayi ya fita yaje bayan gida ya matsayi ya ko da zai rasa jam'i ne ya halatta ya rasa jam'i don zuwa bawali da bayan gida akai ya sallah ina fata an gane amma sai da aka fara sallar sai ya masu. wannan in zai iya tura ya gama ba ne ina fata an gane amma kafin a fara sai ya ce shi sa da suka ce yana sallar sai bawali ya matse shi an gane ko yana sallar sai da ya fara sallar ya ji sai ya kai da sai da ya rike gabansa akan tufafi ya yi da sallar sallar sai ina fata an gane amma in ba zai jurewa ba sai ya gaba in kana sallah kuma an ce za ka yi gaba wani misali yana sallah alwala sai aure ko bai sai ya sallama wajibi ya sallama sallamar da ne an sai an gama sallah ke sallama ko za ka ji jikin da daga daga saboda sallama wannan نعم حدثنا هلال قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن ارقم قال اقيمت الصلاه عن سيد عن ذلك قام صلى فاخذ بيد رجل فقدمه sai abdullahi ibn asad ya kama hannu wani mamu shi ne liman ba sai kama wani yace jam yi sallah wa kana imama qaumi shi ne liman mutanensa wa qala sai yace da su sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi na cewa idza uqimat as-salah idan aka ya ikamar sallah ko wajada ahadukum al-khala ɗayan ku yaji bayan gida ya ya bayan gida amma har bawo ne ya shi bal yabda bil khala zai fara da tunda yanzu bai riga ya kafara harama ba sai zai fara da bayan gida wannan hadisi ya inganta kenan har ma in shan mubarak kabore yake cewa wajaza lahu tarkul jama bi hadha uzr ya halatta ya bar jami don wannan uzr ka ka bai je bayan gida ya alwala ya dama jami ya wuce shi to abin da yake ya fi lada duk da hadisi ce la salata li hadrati ta'am wala wa yudafi wani kasan duk wanda ya salla a matsayi ko yana kwadayin abinci ko ga abincin ba shi da sallah don musulunci tana mutunta haƙƙin bil adama ya yi bawalin ya yi bayan gidan ya zai sallah cikin natsuwa ina fata an gane ya sa ko mai halal ko mai kawai da yake wa tsumani na tafi arkani sallah natsuwa a rukunan sallah ka yi rukuyi a natsi ka yi sujja to in kana sallah a matsayi ina za ka yi rukuyi a su kana Allah Allah ai ka gama wannan ke قال أبو إسحاق حديث عبد الله بن أرقم حديث عن صحيح هكذا رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الكتان وغير واحد من الكفار عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن أرقم وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن رجل عن عبد الله بن أرقم وهو قول غير واحد من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول أمر وإسحاق قال لا يقوم إلى صلاة وهو يجد الشيء من الغيب كذا يتاشي ين صلى alhalifi ko ya fara sallah yana jin samu yana jin bayan gida walbol yana jin bawali wa qala in dakhala fi salati fa a shay'an min zalika ku ji idan ya riga shiga sallar ko sai abu a cikin wannan fala yansarin malam ya shiga kada ya fice mutu abun ba zai fita sai sai shiga sallar shi kira abun da na ja in ka fara sallar da ka ji ba wani ka ji ba gida kana iya kammala sallar in za ka iya dadewa amma duk ka fara kaji wannan ka je ka yi وقال بعض اهل العلم لا باس ان يصلي وبه غائط او بول وسبب ده ilmi suka ce babu laifi da ya salla da bawli ko ba yana jin bawli ko ba gida mala yin sulhu zalika da salamu da wannan ترى zai shiga sunna ba kire in yana jin sama sama kire yadda bai to ba laifi a wannan da ya takaice yana son mutum ya sallah cikin nishadi sai sa mako ko a hadisi manzo Allah ya shiga ya ga an daure ibiya kamar ibiyar sanya a bangaren wurin sallan mata sai annabi ya ce wannan igiyar waye za ta hablu zainab igiyar zainab ne fa iza fatara ta Allah da bi ana sallan sallan jin ke sai ta rige igiya ko kuma ta gaba ta rage ta yafa sai ya hukunta sai ta farka sai annabi ya kullu hukunce shi li salli ahadukum nasha kowa ya sallah cikin kuzari nafila ba dole bane in bar sai da mai ba sai ka bi in sallan farilla ne bar sai da mai sai ka fita ka wanke fuskar ka dan gudu gudu don ba za a fasa ba ba ma a fil wudu'i min al mawqa babu abin da zo game da alwala cikin mawqa inda ka taka yi alwala da ka taka ka taka gazanta eh ka zo wasu in ka taka kashin kaza kaza kaza kashin kaza ba na jasa sai lalacin kaza sai dai gazanta ne ko kashin mutum ka taka kana da alwala ai alwala ta bai kare ba ko za ka wanke gaba da a cikin gari da ta shawo da yawaro a dasara ku sai bakala a dasara mali bin anas an muhammad bin umara an muhammad bin ibrahim an ummi wala da abdulrahman bin auf kalat kulmi da ummi salama inni imratu utilu zaidi na gaya wa ummu salama ni mace ce ina tsawai ta zaidi dogon riga da mata suke sawa sai mana kai to ita na ta din yana jan kasa kamar yau ta ce kimar din yana jan ko dogon rigar ta wa amshi fil makan kaza ina tafiya wurin kazanta fa qala ta ce qala rasul manzo Allah ya ce yudahiru kuma ba da abin da yake bayan ta zai sarkake shi Mana idan tufafi ya da wuri mai dafa, sai ya da inda ba dafa, to inda ba dafa ya sarkake amma da sharadi gaba da don su ne aka yi nasu da kayan kuma da mu ba ya ga mu da ko ba ga ba yawa to su in ya ja wuri mai dafa, in ya ja wuri mai tsarki to ya tsarkake amma jama'a wannan kafin da jasa ɗin busasshe amma ko ita tana tafiya sai ya ja da jasa ɗanye ya saba bayan gida sai ja wurin tsarkake ba zai tsarkake shi ba sai dai in ta je sallah ta sai ta kana ba ta ko da wannan ba قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله نتوضا من الموضع mun kasance tare da النبي don mutum yana da تاكا ya ba ya sake alwala kawai wanke da jinsa sai bala ce kashin ka zaka taka a'a kawai ka wanke kana da alwala ko ba haka ba shi ke nan sai ka yashe bayan gida ko shiga kai ka yashe to in ka fito kawai sai ka yi wanka amma alwala ka na nan mutum ba ba ne da sai ka wanka ka je ka sallah wanda ke ko ka alwala za ka je masallaci sai ka tafi fata sai ka wanke ka shiga masallaci kai sallah kayi alwala ayi wan ayi ruwa na damina ruwa yana gudu akwai ruwan sama akwai ruwan ƙasa kwata kenan duka suna ta gudu sai ka nare wanda ka kawai kai tafiya ba ta kan kana zuwa masallaci kawai kai sallar ka ma an dahura ma an mubarakan yayi delete na wannan najasa wannan kenan ai manzo Allah ba ya zo tsira ba ko ya zo hadisi yana sallah kafiran maka suka ɗibi mahaifar eh, ba su su watsa masa kawai bai dago ba yar da fatima ta zo ta dauke masa ta zazzage su da ya dago ya juya kalle su sai alkanut yana kira sunayensu yadda ya jera sunayensu tara haka da aka je yakin badar yadda ya jera sunayen haka aka kai su a jere wannan ke malai ya ci gaba da cewa قال أبو إيسا إمام بن يتي هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وضع الرجل على المكان الكذب أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا إذا متينا تفيا إذا ما مسائل بي باتا كلمي زيد يسأل سيتاك وريمي نجسة وضع الرجل متمي يتاك على المكان الكذب dole kafa sai ya taka wuri mai najasa ana wala ya jibu alai ghasul kadam ba tunda ya zata taka wuri mai sarki illa an ya kuna radaban sai dai illa jinsa da ya taka danne ne bai sula ma sabo sai wanke abin da ya same shi kuma mai na halwar sai ni dafi ba mun ga su mun zo na wannan ke قال أبو عيسى وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس أم محمد بن عمارة أم محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن أو عن أم سلمة وهو وهم وليس لعبد بن عوف ابن يقال هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح shi yasa ko da imamu shafi'i shi ma abin da faɗa ya ce idan mutum ya ja idan taka ko tufafi mace ya ja wurin najasa busasshe shi da ya taka ko ya ja wurin najasa wuri mai tsarki to ya ko amma in ɗanye ne sai an wanke shi babu ma ja fi ba babu abin da ya zo game da tayammuma حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أزرع عن سعيد بن عبد الرحمن ابن عبد عن أبيه عن عمار بن ياسر daga Ammar da Yasir sahabi ne mai daraja sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda eh, ya rasu a yaƙin Sufin wanda annabi ce yaqtuluhu bi fi'atul baghiya yad'uhum ila al-janna wa yarhunahu ila an-nar anna nabiyya amarahu bi tayammumi lil wajhi wal kaffayn annabi ya umarci amma da yake mama ya shafi al wajhi fuska wal kaffayn da tafi eh, hadisi da amma ibn yasir yace manzo Allah ya aike ni cikin wata bukata fa ayyana ku sai da raba ya kama kun karanta shi a kudu fa tamarrabtu fi sahili kama tamarrabtu tamarrabu daba sai na birgima a kasa yadda daba yake birgima yadda jaki yake birgima ka je zara ka yadda jaki yake birgima to shi kenan da amar yake birgima a kasa zan futu futu sai sallah ya dauka wai sai mama bai jaraba dole da ya faɗa jikinsa da yana zuwa sai sanar da annabi da annabi ta ayya inna ma yake ka ya ji sarmaka ka dafa kasa sau ɗaya, ka shafa tafin hannunka da fuskarka kaga annabi zai ya sallar shi yasa jama'a in wani ya zo ya yi sallah bai iya alwala ba in ka koya min sai dai ranka ba zai biya na baya ka da birgi mai sallah annabi bai birgi mai sallar yayi da wani bai sani ba ya ɗauka ana yin sallah da alwala da coca cola kawai sai sai fura ya yi alwala da ita ya ɗauka ana alwala da ci ya ɗauka ana alwala da madara kawai yana kiwo ko sai ta fi dabba sai alwala da madara to za ta biya alwala ba sai dai kare da nan gaba to manzo Allah ya karantar da Ammar ibn Yasir practical in zai ce baba ya shafa tafin hannu da fuska wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito da Nasa'i hadisi ne sahihi hatta Ammar ibn Yasir bayan rasul annabi yana fatawa da wannan hadisi har makaranta ya bude na koyar da taimama yawwa da ba kasa sau daya a shafa fuska da tafin hannu قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس عن سامو حديث مكة من شاك دقى عائشة ابن عباس قال أبو يسا حديث عمر حديث حسن صحيح حديث عمر إنن حديث ne mai kyau kuma ya inganta cewa taimama za ka dafa kasa ne sau ɗaya sannan ka yi aiki biyu da shi ka shafa tafin hannunka da ka. wannan shi da maganar yawancin ma'abuta ilimi shi da maganar makul da auza'i da ahmad ibn hanbal da ishaq Eh, haka nan dubi ibn muzir ya kawo eh, a cikin batul bari eh, a cikin batul bari yace ibn muzir yace jamhuran malamai sun tafi akan haka fa kasa sau daya da shafa fuska da tafin hannu ko shi ne hadisin ammar bin yasir wanda ya birgima a kasa annabi ya koya masa taimama yace inna ma yafika an dai ka haka da kuma garaba bai dai al arda darbatan wahida kuma masashi ba alalamin yamin wa zahira kaffai wa wajhi annabi ya shafi tafinsa da fuskarsa a bugun kasa sau daya da aiki guda biyu kaga inda bugun kasa ya halatta kenan ba na duba ba na tsaye an gane ko to wannan ya halatta to wannan jama'a shine magana da yake karfi wa bi kula ahmad wa isa wa zalika ba'd ahli al-ilm ibn umar وجابر وإبراهيم والحسن قالوا أتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين an samu daga ibn umar da jabi da ibrahim da alhassan cewa wai taimama ana bugun ƙasa ne zarbatu lilwaji a buga ƙasa sau ɗaya a shafi fuska a sake buga ƙasa na biyu a shafi hannu zuwa gwiwar kaga ya tsaro akan wancan ya ƙare shi wancan wanda annabi ya koyar dafa kasa sau ɗaya kuma a shafa fuska da tafin hannu zuwa wuya wajen gwada biyu a buga kasa sau biyu bugu ɗaya na fuska bugu ɗaya na hannu ba ma zuwa tafi ba zuwa gwiwar hannu wa biyan su biyan wa mali wa mun bar wannan shine mazhabin su maliku wa shafi'i da imamu shafi'i ibn qudama al-maqdisi yace abinda yazo sunna a wajen Imam'u ahmad imamu al-sunna wal jamaa ana buga kasa sau ɗaya ne ina fata an gane yanzu imamu ahmad imamu al-sunna wal jamaa amma in ji imam ahmad in wani ya buga kasa sau biyu sai mamar sa yayi kar a yi gardama ina fata an gane duk da akwai masu waya akan haka amma me ɗayan ya fi dada kamar mutum ya yi sallah kirjin sa su ce annabi su ya sake ba sallah sai yayi sai dai ya rasa wannan ladan rikewa hakan nan wanda ya jaba kasa sau sai a kama ya fi lada ko ya fi dacewa wanda ya soki kwata taimamar sa yayi al'asra mai ce na cewa abi abdullah shin taimama bugun kasa sau da ake yi sai ce kwarai kwa bugun kasa sau da ake yi a shafi fuska da tafi duk wanda ya ce bugun kasa sau da ake yi to wanda akwai dan kare a ciki ne saboda haka jama'a magana rajibi ba cika je ka yi gandama da masu dafa kasa sau biyu ba amma dai abin da ya fi a'a ruwaya da na kawo cikin sahih bukhari wanda annabi koyar da amma bin yasir sai da ya shafi cikin tsakanin wa ba wa zahirar tafai na ka shafi cikin sannan kuma ka shafi baya ciki da waje yadda ake yi wa hannun wanki tuko ina fatan gani sai kai musu ciki da waje wai da mutum ce taimama zai iya sallah ne ko eh, eh, dole ne sallah wuri wasu da suke cewa wai yayi eh, sabu ya fi uku bai ba zai zo da kasa a masallaci daga yana taimama yana fallasa kan shi a gaban mutane wannan magana bai inganta ba sai ibnu hajar a cikin hashiyarsa ta bulugul mara ya ce magana masu inganci taimama kamar alwala ne babu abin da yake warware taimama sai abin da yake warware alwala sai za ka iya kai alwala a nan don kana da wata lalura ka hau yi ka zabi saudi in alwala zai tsare da kuka in taimama kai za ka yi kai taimama a najeriya ka hau jirgi ka tafi saudiya ko ba ka ba in ba kai abu ne ke karya alwala ba wala lura da kai sai kuma da shi ne ke kau ba za saboda haka sai kai sai mama gida ka kai sallah wannan sai malai ya ci gaba da cewa حدثنا يحيى بن موسى هكذا حدثنا واحد وقالوا يا عبد العزيز عن في انه قال والكفين من غير وجه eh arwato eh, daga amma da yasir ana tayin bil eh, ana fi eh, tayyim ana qala lil waji ana tayyim a shafi fuska wal kaffaini da tafin hannu min ghairi waji ba wai banda fuska ba ba arwato hadisi min ghairi waji ta fuska da ba ɗaya ba arwato hadisi da fuska da yawa kai zaka da ka zaka tafa tafin hannu da fuska kawai وقروا ya ta انه قال عمر annabi mun النبي وانت ما تعرض annabi ila al المناكب muka shafa hannu har zuwa in ji waye in ji amma wal abad wal waji ko zuwa hammata babba afa ba zuwa ahli ilmi sa amma to an rauna to wannan hadisi an nabi da mun da waji wal kafaini li baro wa amru hadith al manaki wal abad wai wasu suka yi shirme sai suka dauko hadisin da amma yace mun sha ba zuwa hammata zuwa kafada sai suka ce to ya shafi hadisin amma ya ta wata hadisin da ammar da ya ce wuyar tafi hannu aka yi to kar ka na wuyar tafi ba bukhari ne ya rojo da za ka rage hadisi da yake jin sahih bukhari ka dauki wani hadisi kwaratu kwarfage ka ce wai idan bukhari ya zama da saboda haka wannan bai inganta ba zuwa zuwa da ba su inganta قال الإمام بن إبراهيم حديث أمر باليمين للوجه والكفين هو حديث صحيح كنت حديث da amma da yace ana shafan fuska da hannu zuwa wuyar hannu kafin hannu kawai shi da hadisin ne, ya fi inganci wa hadisu amma da hadisin amma hadisu amar kuma taimam na ma annabi ilal marakibi mun yi taimama tare da annabi zuwa ga kafada wal abad jami'in ibnu zuwa hammata laysa huwa bi mukhalif li hadisi al wajh wal kaffayn la anna ammar lam yadhkur anna nabi amara bi to anan kaddara amma da gaskiya shafa zuwa kafada to bai ga mana annabi ne yau mutum amma wanda ya ce mana zuwa zabi annabi ne kana wasu suka wasu sun ɗauki hadisin zuwa gwiwar hannu suka hada suka ce me yiwa annabi yana nufin alal akalli ka tsaya wuyar hannu sai yace illa ma yakfi ka amma ya nuna kana iya wucewa zuwa ne wuyar hannu eh, gwiwar hannu amma dai gaskiya magana mafi inganci ta kan hannu da fuska shi da magana ya fi aha ko kuma ce amma eh, ya yi wata har zuwa hamata a ranar da ya birgi matan ne wala ma fa'ala nabi da ya tambaya annabi amara bil wajhi wal kafai sai annabi mu tace daga yau fuska da tafi ne fanta ha ila ma allama rasulullah sai ya dawo zuwa ga abinda annabi ya karanta da shi al wajhi wal kafai fuska da me daga hannu wa dalil ala zalika dalilin haka ma amsa bi ammar bada nabi sallallahu alaihi wasallam bai rasuwa annabi amma yana bada fatwa bi tayammumi an tayammama annahu qala al wajhi wal kafai yana cewa fuska kada a wuce ina wata la hamma ta dinka fi annabi ko saboda haka magana mafi inganci ce ma da ba ta sau daya kuma a sha fuska da tafin hannu zuwa wuyar hannu shi da kawai daidai fa fi hadha dilalatu adaw inta ila ma allama wan nabi wannan dalili ne akan ya ya hannu ko ya tsayi zuwa ga abinda annabi ya karanta da shi fa allamahu ila alwajhi ila alkaf wal kafain tani da sanad da shi da fuska da tafin hannu قال وسمعت أبا زرعة عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أرى بالبصرة بنغني أبا غريم بصرة أخذ من هؤلاء الثلاثة وين أذكر في وحي النكية يا حديثي علي بن المديني قال الإمام البخاري وابن آه وابن الشاذقون الشاذقوني وأمر ابن أبي ابن علي الفلاح وفلاح قال أبو زرعة ورواه عفان بن مسلم عن عمرو بن عمرو بن علي حديثا to yanzu jama'a wanda suke cewa in ka zo ta imama din za ka shafi hannu zuwa gwiwar hannu sun kafa hujja da ayan qur'ani da Allah ya ce wa in kuntum marwa aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-ghaizi aw lamastum nisa nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum bai ce wa akuffikum ba bai sai ku shafi fuska da tafi ba sai ta wa aiziku da hand na ku hannayen ku ya ce hannaye sai suka ce ayi hand hannu wani su ke ina fata an gani to ga shi bu har sun mutu ya warware ana حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن اكرم عن ابن عباس انظروا جنبه قال فتفتنا تفسيري abdullahi dan abbas ana wasu ila an tayammum an tambaye su akan taimama fa qala sai ibnu abbas yace ai taimama za a shafi hannu ne shafi hannu wuyar hannu za a tsaya fa qala har ibnu abbas ya kara mun da inna la qala fi kitabihi hina zakara alwudu Allah da yazo magana al-wala sai yace faghsilu wujuhakum wa aydiyakum a alwala ya kira hannu amma da suke a al-wala a hannu baya so a tsaya a wuya hannu a zo biwar hannu sai ce wa aidiyakum bai shiru ba sai ce ilal me marafin zuwa gwiwar wa qala bi tayammum amma tayammum sai ce famsa hu bi wujuhikum wa aydikum ku sha fuska da saboda haka qur'ani in ya ce aydikum ya ce yadul hannu yana da tsaya a wuya in yana so a wuce wuyar hannu sai ya tsara da ke laka shi yasa da yake son Zai ya san taimama a wuyar hannu za tsaya sai ta wamsa bi wujuhum wa aydikum bai ce ilaka da ya san hannun barawo yana sa tsaya a wuyar hannu ne sai ta wasari wasari ka mai ome aiyewa bai ce a kuɗi ku yanke ainihi a kuma kuma a aikata da bai yanka wuyar hannu amma alwala da ya san yana so a zo idan sawo sai ce wa ainihi ya bai shiru sai ce ilal baraka to da sai mama ala su a je hannu sai a ce wasu hobi wujuhikum wa aydikum ila al-marafiq tunda ba ce ilal al-marafiq ba to sai a tsaya a wuyar hannu inda ana yake tsayuwa waje yanke hannun karawo. kun gane wannan shi da kenan wa qala ce wa sari wa sari da tsawon tsawon aidawa fa kanat sunna sunna fil qadi idza yanke hannun an kafai ni tafin hannu ake yankewa wannan kenan inna ma huwa alwajhu lalle fuska wal kafaidi wal kafan da tafi hannu yani yana nufin fit tayammum a cikin mai tayammuma saboda ko da an ce yadu ana nufin ba'dal yadi sashin hannu to babin da za mu tashi a gaban shi babi ne to bari mu kara fasalar shi kaɗan da ta mutaka babun fi rajul ya al alquran ala kulli halin babu mutum yana karanta alqur'ani bisa kowane hali malam ya kun junuba ana aka ce in dai ba shi da janaba حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وأبو بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كانوا يقرؤون القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا سيدنا علي تعالى بيرا كرسة دمو القرآن أقول يوشي دي دي دي يانا مدن باشي جنبا kira nuna idan annabi yana da janaba ba ya karanta da su alqur'ani wannan da yake dalili anan ma ya rubuta da yake sai ka ɗauko ɗayan hadisin cewa manzo Allah ya yazkuru la ala kulli ahyani yana ambata Allah ko da ko yana da janaba to kaga an samu hadisi sahihi wanda ya nuna ana don yanzu idan ka bari a nan cewa mai jaraba ba zai karanta qur'ani ba to hadisin nan da ya kawo din gaskiya bai ko kar ku manta annabi ya ga Aisha ayyana ba to shi ma jaraba a baki yake a harshe yake ba a baki yake ba a harshe yake saboda haka zai karanta qur'ani قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء suka ce mutum zai iya karanta alkur'ani ko da ba shi zai wanda ko da amma ba lai ban malin nabi a sai na umar suna karatun qur'ani sai ya ji bawli ya je bawli ya dawo sai wani cikin jabirai ta kai alwala ne ya amirul mu'minin ya ce zai alwala dan sallah zai ne wa ya gaya maka don za a karanta alqur'ani sai ayi alwala a musailamatul kazzab musailamatul kazzab ya gaya maka wala amma ita sai da yi in musailamatul kaza ya gaya wannan sai na wanda kansa yi wannan rabbi وبه قال غير واحد من آل من أصحاب النبي والتابعين قالوا يقرأ رجل القرآن على غير وضوء kace mutum zai karanta Qur'ani ba tare da alwala ba wala yaqra'u fil mushaf illa wa tahirun wai ba zai karatu da Qur'ani ba sai da sarki wa bi yaqulu sunan sauri wa shafi'i wa ahmad to anan bayanan da suke cewa mutum ba zai doki Qur'ani ba sai yana da muddi yana da jaraba da sauransu ko to wannan bayanai ya zo da yawa a nan cewa da farko jama'a mutum zai karanta Kur'ani babu alwala sai dai yin su da alwala ya fi mai ya fi kamala ina fata an gane kuma har yanzu muke cewa mutum zai karanta Kur'ani yana da jaraba ko mace mai haila eh ya halatta amma yanzu da sauki shi ya fi mai shi ya fi kamala to a nan, abinda malam yake ishara a nan kamar mai janaba ba zai ɗauki ƙur'ani ba kamar mai haila ba zai ɗauki ƙur'ani ba shi yasa ake cewa ba za su yi karatun a cikin me ba a cikin alƙur'ani ba to a takaice wannan matsala ce malamai su yi maganganu masu tari yawa a kai amma magana mafi inganci guda ɗaya imamul bukhari a sahihul kitabul haiz littafi na shida kitabul haiz a cikin jerin kutub na sahih bukhari babi na uku babun qira'atir rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haid a sahih bukhari yace babin mutum ya halatta ya karanta alqur'ani yana kwance kan cindar matarsa in ta koda tana haila sai kawo asari kafin hadisi na kafin hadisi na 297 wa kana abu wa'il yursilu khadimahu wa hiya ha'il ila abi razin fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi ilaqati abu wa'il yana tura baiwarsa wa hiya ha'idun tana da me tana haida ila abi razin yana tura ta wajen abi razin wannan shi abu wa'il sabiti ne babba shahararre yana daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi dan mas'ud yana tura baiwar sa tana haila zuwa ga abi rasul fatake ki bil mushafi sai ta zo maka da qur'ani zo sittin fatu su ko bi ila kadi ta rike shi da igiyar ka ba za ta yi ta kaji shi ina fata an gane abu razin ka ya tura baiwar sa tana haila ta dauki wannan qur'ani to kaga muhallin shayar abin da aka ɗauka shi da hadisin annabi a baya hailar ba a hannu yake ba to shi ba janabar ba a me yake ba ba a hannu yake ba ko kar ku manta almuslimu la yanzu musulmi baya zama da jasa a hadisan da muka karanta a baya na abu hurairah ko ba ka ba annabi mutum ne mafi tsarki yana iya rungumar matarsa tana da aina shi mai tsarki ne zuciyarsa yake cike da haddan qur'ani ko ya saboda haka magana mafi inganci wai da za su ɗauki Alƙur'ani. dalilan wai da suke cewa mai jaraba mai haila ba za su ɗauki ƙur'ani ba to galibi eh, galibi hadisai da ba su inganta to da su inganta sai a ce bai halatta amma sun kama hujja da ayin ƙur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yasuhu illa al-mutahhar akwai gefe daya wasai ga da adaga rubuta li amri ibn hazmi Allah ya rasul qur'ani ila qahi to wancan suna cewa kada mu ce taba alqur'ani sai bai tsarki sai wasu ke cewa to tsarkin nan da ake nufi tsarki ne na zuciya ba tsarki ne na gangan jiki ba don inda man mushrikuna najisun kafirai su ne na dasa ke da kada mutum ya taba Alƙur'ani sai yana da tsarkin zuciya ina ta an gane gaskiya wanda shi zamu yi mu fahimce shi don da an tsani mai haila ta Qur'ani a irin wannan hali da sauransu da adabi ba zai karanta Qur'ani yana kwanta cinyar Aisha ba da sauransu da Abu ba zai tura baiwar ba da karba masa alqur'ani a abin nan ba saboda haka amma ayar la ya musu ko ilal mutahharun baya magana alqur'ani ba ta daukar aya ko kuma yi da hukunci sai ribas me ake magana abu biyu Allah ya kira kuna ji innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani mai girma kaga ai maganan qur'ani fi kitabin maknun daga littafi ajanan ne aka dauko shi daga lauhul mahfuz kai da kira abu biyu ya kira qur'ani ya kira lauhul mahfuz bai ce la ya masuhu ba babu mai taba su su ba sai sai la ya masuhu babu mai taba shi wannan ɗayan illal mudaffu kai da kira mana abu ya kira qur'ani ya kira lauhul mahfuz sai kalami ne to wannan sai mu koma ka'ida malaman usul ad-damiru ya'udu ila aqrab al-mazkur lamiri yana koma zuwa ga abin da aka ambata dab kamar misali kace wani mutum ya taho da kwandon tumatiri sanye da tufafi fari yanzu mutumin ne fari ko kwandon ne fari ko tumatirin ne fari ko rigar don me rigar ne ya zo fari da wani mutum ya zo ɗauke da kwando sanye da riga fari Fari din ya fi zama kusa da mai riga ya kudu ila asinabi to sai Allah ce alƙur'ani mai girma daga lauhul mahfuz ne ba mai taba shi shi wa ake nan lauhul mahfuz da shi ya zo dab da ba mai taba shi saboda haka wannan yana magana lauhul mahfuz ne ba mai taba shi ko ku ji ya musu hudun ba ladin ba hani ne ba labari ya bayyana korewa la alahu akwai la na hani akwai lana korewa hal ja'a muhammad la shi muhammad ya zo la lana hali kai ko korewa kai korewa kai bai zo ba hal akalta ta'am la hal ja'a ali la ma ja'a ali to lana hali fa shi yana duk inda lana hali yanzu yana daure filin mubadi mubadi lam wala na hiya wajen تجزم فعلا مضارعا لم ولا ناهية تجزم فعلا واحدا وإن تجزم فعلين فيكون أحدهما فعل الشرط والآخر جواب الشرط دي عند اللم ده لا نهي سكوت سرعة أولي لا تأكل كذا كشيء لا تجلس لا تقرأ كلا لا تطئ لا تطئ wasu lokaci ko ba ba to da ana nufin lana hali ne la ya mutu kada ya taba amma ta ce la ya mutu bai ma isa ya gansa ya taba shi ba ilal muzaharu sai dai malaka da mu lawan mamu yi saka gani ne balle ka taba ni ne ina la ya mutu ba wai ana ba baka ma saka ga lawan mamu ka taba shi da qur'ani yake nufi ga shi ga shi muna iya ganin sa da ce la ya musu kada ya taba shi kuma ku duba a larabci akwai haruna. akwai haruna. duk inda ka ji alqur'ani Allah ya haruna, ba ta ba ta ko ba ilzamu ta'u al-ilzamu ta fi ta ba ta haruna ba ta mutahharuna haruna wai na mala'iku in mutane ne sai da ce mutaɗa haruna ko mutta haruna don yin kaji ake mutta haruna waɗanda asalin su farka ko da ba sa bawali ba sa bagira ba sa jalaba shi ne mutta haruna za mu gane da haka da Allah yake cewa kalla ina a taskira bi aidi kalla ina taskira fa man sha zakara fi suhufi mukarrama qur'ani a cikin littattafai ne masu kima marfu'a ce mutahara bi aidi safara kiramin barara to kalla ina taskira faman sha zakar fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahara malaiku din suna da tsarki ko kaga in an ce mutahara ba sa ta ba wani malaiku Allah ta la musu ba mai taba alqur'ani eh, law mafus illa al-mutahharuna sai dai mala'ikun da asalinsu masu tsarki ne amma in dan adam ne sai an yi ruwan ta yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilul nisaa fil mahid na la taqrabuhunna hatta me yadkhulna injil yayin injil yayin ke fa idza me ta da har na kaga ai wani ta idan sun je su yi dahara shi mala'ika baya baya dahara a daharance yake fa iza ta da harna fa to hunna min hasu amara kula inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbul me mu mu me mutadabbi لما تجرون أصف على التقوى من أول يوم an أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أمه أن يتعلى فدعيت لا يمسه babu mai saba Qur'ani kada mutum ya saba Qur'ani illa al-mutadaharuna sai dai mutane da suka yi dahara suka kama ruwa amma sai dai illa al-mutadaharuna sai dai da asalin su masu sarki da ba sa bawle ba sa baki ga wani ana magana da mahfuz ne wannan shi ne magana rajin sai mu tsaya anan insha Allah gobe sai mu aza inda muka tsaya abin nan faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko ko tuntube har Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka